Eh eh eh, eh eh eh da ba don wannan ba da an fito da kamarinsa ba don kada mutane su dinga faɗuwa a kai da kamarinsa ya fito ƙauluhu wallahi lauko. a'a يا فرقة جهلت نصوص نبيها وجوده وحقيقة الإيمان هذا كثير دلالة ينادي المؤلف هذه الطائفة ما يلتقي ينا كلام وانا جماعه يناديكم المؤلف هذه الطائفة الضالة أتتر على قواء السبيل فيصفها بالجهل لأنها صفة تبدأ بالآثار النبوية ها جاهلتي يعني آثار حديثا النبي ده أيكم النبي وقلة البضاعة كما وانا الجماعة tana da karancin ilimi min har daga sunna annabi sun bil jahali sannan da jahilci bi makasudin nabi manufan annabi wayan nan jama'a sun jahilci manufan annabi wa muraduhu min hadisi min hadhihi al-ahadith ثم بالجهل بحقائق الإيمان sannan jahilkan haƙiƙanin imani من توحيد الله تعالى ومعرفته بأسمائه بسنع الله دسون عيسى وصفاته ووجوب تنزيهه دوجك تركك شيء أما لا يليق به ومن أجل جعلهم صبود جاهل هذا يستطيلون على ذوي العلم والإيمان من أتباع النبي جاهل يسار yastaƙiluna suke haikewa ko hayewa tasowa haikewa abin jahili ya haikewa malami ba wani matsala ne ba a gare shi shi yana ɗaukar daidai suke haikewa أجل الجهلية هذا يستطيلون سكي زكي وسكي هيكي وعلى ذوي العلم أكما سئلني والإيمان من أتباع النبي مضياء النبي وجنده جندنا النبي بالظلم والعدوان بظالمتي بتعدنتي والبهتان والمؤلف يناديهم mai littafi yana kiransu ainihin an ya tarayya su yi a hankali fil hukumi ala kalami ahli sunna wajen hukuncin akan ahli sunna wata tauhidi hatta ya tabayyano har sun ne sai sun nemi bayani da ya ta tabbatu min kafdihim wa illa wa kawo idan ku ba su haka ba za su fada fil khata'i cikin kuskure waddalalil ba'idi da fata mai nisa fa innahum lam yaqulu illa ma qalathu a'immatu qablahum su wa'innan malamai na sunna ba abun da suka faɗi fati abun imamai kafin su suka faɗi duk mai faɗin abun da kafi suka faɗi to ka kwa ibai da rai imamai na hakika suka faɗi Allah ya ɗan Dr. Awal yake cewa shi na mamakin yau malamai addini yadda aka zuga su suke haikewa malaman da suka gabata ce wallah ku ku ba duk inda ka kai kai rubutu ka kuskura kai kasa kasa da wani magarafi hatta arnan da suka rayu kafin zuwa musulunci in ka haike masa za a yi ma kasaf ne kuma taka da ka za yanzu ku sai a baka furojin a ce ka je ka ya gawa ne amma bai kura ba ga kuskure ka gani sun ka fito da kuskure an zauna da kai an nuna masa kuskure an gama amma sai ce a kuma karautar su sani wannan ra'ayi na ka kaso su ba su yadda ba aikata amma mu zan ba mu tarbiyyar da ya ce saboda fararen gidajen rediyo karatun jarida karatun ne eh, ne ne wani wani ne kawai yanzu aikin mu ba ta magabatan mu ba mu mu fahimci magabatan namu zai sun zo da shi alal izahi wata akidi wa huwa annal muslima shine musulmi يجب أن ينوي بخروجه حتى بيت الله ينفي إن عند نية تنظر عشان الله بيت الله الحرام الذي هو أحد أركان الإسلام وأنت أيني دجا تشوفنا مسلمين الذي هو فرض عين على كل قادر مصطفى أكن دمي إيكو ميدانا كما قال تعالى ولله على الناس هج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وهج البيت لله على الناس زيارة تعشي دولين الله أبو الله دولين أكمتني dole ne dole ne sai dai manista fa'a wanda ya samu dama ilaihi sabila na hanya wa man kafara wanda ko ce fa inna Allah ganiyun anil alamin fa huwa albayt alladhi tashuddu ilayhi rihal almuslimin kaaba daki ne wanda tashuddu rihal al-muslimina ana aure kayan musulmi ka aure kaya zuwa gare shi ma'ana mutum yakan yi alwashin zuwa dakin Allah in kasa lillahi alayya an ahujja ko an azhaba baitullah sara wajiban alayka amma kai alwashi zaka je kai sallah masallacin juma'a na Kano kai sallar juma'a kana amma kai alwashi zuwa ka'aba ko kai alwashi zuwa masallacin manzon Allah ko kai alwashi zuwa baitul muqaddas wannan dole gari min jami'i akfar al-ardi قريبها نقص وبعيدها والذي تعتبر زيارته لكن أنا فوقا زيارة ركنا من أركان الحج فمن لم يزر وندبي فليس له من حجه نصيب وكذلك نشد بهذا muna ma ɗaura kayanmu ilal masjidin nabawi ba na alwashin ruwansa fil madina la ilal kabar sharif ba kabari mutum ziyarar kabari zai je ba a'a zuwa masallacin madina shaddun rihali ne zuwa masallacin madina to kuma idan ka je masallacin madina ziyarar da ce ka gaita annabi amma ba za ka tafi ba da niyyatan fa inna shaddar rahali don ɗaura kaya da niyyar alwashi la ya juzo illa li ahadil masajid salasa allati hiya al-masjid al-haram wa masjid al-madina wal masjid al-aqsa li sihhati al-hadith bi dhalika saboda hadisi ya inganta ويشبه شد الرهل ثور كايا مصبا إليه عندنا فرضا بالنظر يا زما كل إمتي الوشي لأنه نظر طاعة الواشي من متضيدا ونظر الطاعة يجب الوفاء به فلو نظر أحد إلا وني زي الواشي an yi salliya fi masjidin rasuli bil madina zai yi sallah a masallacin madina masallacin annabi na madina lazima hulwafa ubiha bidalika inda a madina ma wani masallaci ne alwashi a madina akwai masallacin da dama in mutum ya alwashi wani masallaci daga cikin masallatan madina ba zai je ba inda za ka je kawai in kai alwashi ya zama dole ka je wannan masallacin da annabi sallaci khilafan da abi hanifa فإنه لا يرى وجوب شيء بالنظر إلا لما كان جنسه فرضا سيدين أبو فلان كالصلاة والصيام, والصيام والحج ونهوها ولنا نحن باهي منا جهد كم مغنى دمجي تدل على فريدته بالنظر وهو قوله صلى الله عليه وسلم النظر أن يطيع الله فليطعه وان على واشي زي بي الله الله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه فقوله فليطيعه أمر أمور ديني والأمر يقتضي الوجوب والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين طاعة وطاعة يفرق النبي بين كان بعد دعبة فسواء كان جنسها فردا أو غير فرد تصبح واجبة بالنذر والله أعلم الواشي ما مدنا أنا أبنا كل شيء الواشي ما بقى صام أما أي أنا متون زي أما وانا ذاك أيوة الله أنا أبنا بقى كوي إندي متي الواشي زي الواشي هذا قوم هيك مؤمن kaddara faƙo a kan bayi yau za a je na uku ne ko a talisu na uku daga hikimomin kaddara faƙo a kan bayi hikimatullahi fi takhaliyatihi bainar abdi wa zambihi wato hikima Allah tabaraka wa ta'ala wajen kyale